يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasinmu littafin al'adabin mufarat na al'imamun buhari za mu yi ƙoƙarin karanta hadisi na 309 zuwa hadisi na 313 insha Allah kuma wannan darasi yana karantar da mu cewa mummunar magana na kasashe ga imani wannan darasi yana dauke da bayani kan cewa mummuna magana na kasace ga imani al-imam bukhari ya kawo babi na 145 yayi ma wannan babi suna laysa al-mu'minu bit-ta'ani mumini ba mai kuce wa mutane bane ليس المؤمن بالطعام قد المؤمن ما ميكوش ومكذبة وجد أكي فيها الطعام كما هي الميد العصير الأصير في قصر أبتاه النهاية في قريب الحديث والأثر ومجد الأرض بشاهد أن تجد إشارين لتبقص فالإمام البخاري يقول وأن كل معنى لقوان حديثي وانتظام كرم تأتي من تاب إن شاء الله cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yakunu muminu ta'ana mumini baya kasancewa mai kushewa mutane daga wannan hadisin al-imam bukhari ya kuturo wannan kalma ta al-qur'an yayi babi da ita ibn al-akhir ya ce abinda ake nufi da al-qur'an waqa'an fi a'radin ne mutumin da ke daukawa ga mutuncin mutane bizammi wal ghibati wa ba, wanda ke kushewa mutane wanda ke gulmar mutane yana aibar mutane wannan shi ake kira a taan Wata wannan yana karanta da mu cewa kamalar imani kamala ta imani ba ta faruwa ga mai wa mutane kamala ta imani ba ta samuwa ga mai kushe wa mutane domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yakunu mu'min qur'ana mumini ba ya zama mai sukan mutane Shi ne wanda ke aibanta mutum in ma ta halayensa ko ya aibanta mutum in ma ta sashin matarsa ko ta sashin 'ya'yansa to cin waye tsira a yau la haula wala quwwata illa billah musamman ma a wannan zamani da ake mulki irin na siyasa wanda kushewa mutum a tsarin irin na siyasa kamar ma rukuni ne ba a taba gina siyasar ba a kushewa mutane sannan ga abin da mazan Allah ya fada zaɓi yana ga mai hankali Allah ka tsare hadisi na 309 حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الخزيك ابن أبي الخزيك سنة محمد بن إسماعيل المدني عن كثير بن زيد عن بن عبد الله عبد الله بن عمر كان سيدنا عمر بن الخطاب الله يكرمه يانا دا يارا عبد الله بن عمر yana da yara guda takwas daga cikin cikinsu akwai salim bin abdullah yana cikin manyan malamai da aka yi a zamanin farko yaron abdullah bin umar salim bin abdullah ya ce ma sami'tu abdullah la'inan ahadan qattu ban taɓa jin babana ba amma bai kira shi da sunan babansa ba sai ya kira shi da sunan abdullah wanda yana gwada cewa ba laifi ba ne saboda yaro ya kira babansa da sunan shi in dai ba a kuwansa ba ne saboda yana ba da labari ne a bayan rasuwar mahaifinsa ya ce ban taba jin abdullahi ba kuma yana nufin babansa wato ban taba jin babana ba shi ne abdullahi da umar ban taba ji ya la'anci wani ba sam a rayuwata ban taba ji ba laifin insana wanda da mutum daya in ji kansa salim bin abdullah wa kana salim ya kuro salim ya kasance yana cewa kala abdullahi bin umar abdullahi dan umar wato mahaifinsa ya ruwaito hadisi ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Maza Allah ya ce la yanbaghi lil mu'mini an ya kuna la'ana baya kamata ga mumini ya kasance mai tiluwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya kamata ga mumini ya kasance mai tsinuwa wannan hadisin yana sunan tirmidhi kamar yadda al-imam bukhari ya kawo shi cikin al-asab al-mufrad al-imam tirmidhi ya ruwaito shi yana kitabul birri was silati abu ma jaa fi al-la'ni wal-ta'ani al-imam tirmidhi yayi babi musamman ya yi babi musamman akan matsala ta la'anta da kuma kushewa mutane babi guda akan tsinuwa da kuma kushewa mutane da ce babu ma ja a fi la'ani wa tsawani alimamu turdufi ya kawo hadisin salim bin abdullahi inna wanda yarwaito baban abdullahi bin umar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanbaghi lil mu'min an yakuna la'ana baya cancanta ga mumini ya kasance mai la'anta mai tsinuwa hadisin ya inganta yana tasirin sunna hadisi na 2014 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 2636 a littafin tafatul ahwazi a musallar na biyar shafin 273 da ta fassara wannan hadisin da cewa la ya juzu lahu da aka ce bayan buɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai kamata ba bai kamata ga mai imani ya kasance mai tsinuwa ba idan aka ce bai kamata ba me ake nufi sai yace ai akwai larabcin alqur'ani wannan kalma ta layan baki idan ta zo cikin alqur'ani tana ɗaukan ma'anar la bai kamata ba ne ma'anar layan baki bai kamata ba misali a suratu maryam aya ta cikin su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma yan yanbaghi lirrahmani an yadda yattakhidha waladan wa ma yan yanbaghi lirrahmani an yattakhidha waladan da yake nufi bai kamata ka Allah da gida ba ya kamata ba wato idan ma ana jingina ɗaga wani to ka Allah bai mata bai kamata gare shi ya rigida ba bai kamata ba saboda a cikin ke sa a riki gaba ɗaya, babu shi tare da Allah subhanahu wa ta'ala malami yace wa hadha hadithun fasl domin akwai riwayar da ta zo da cewa la yakunu almu'minu la'ana mu'mini ya kasancewa mai zinuwa wannan riwayar kuma la yanbaghi lil mu'min an kuna la'ana baya ya kamata ga mu'mini ta kasance mai zinuwa me ake nufi idan aka ce la yanbaghi wato annafi huna bi ma'ana annahya Allah yana hana mumini ya kasance yana tsinuwa wato Allah madaukaki ya hana mumini ya zama to yana tsinuwa yana la'anta cewar sadi bai taɓa jin mahaifinsa ya ciki kulle ya illa bi sanin wahida salim ya ce bai taɓa jin babansa ya la'anci wani mutum ba a rayuwarsa gaba ɗaya sai dai mutum ɗaya mutum ɗaya ne wato marratan wahida an taɓa samun karo ɗaya da abdullahi bin umar ya la'anci mutum shi ma eh, ɗan adam wato tara ne abdullahi bin umar an samu kuskuren harshe ne a ah, kwa'a ne ma'ana sababbi ko lisanu sala'anaku harshensa wato ya tsere masa ya tace la'anta da wannan mutumin labarin yana cikin isabatu fi tamyiz sahaba da ibn hajar a mujallal na shafi na 345 da yake tarjama ta abdullah ibn umar wato abin da ya faru yaron sa ne bawa ya aike shi saboda wata bukata shi wannan yaron nasa sai ya yi jinkiri bai dawo akan lokaci ba kuma babu uzuri shi ka abdullah ibn umar yana bukatar a dawo daga wannan sako aikan da ya yi yana bukatar a dawo a cikin gaggawa wannan bawan nasa bai dawo a kan lokaci Abdullahi bin Umar ya fusata rababan shadida wala kamalak nafsuhu na an illa ana bai iya mallaka ransa ba sai ta kai ya la'anci wannan bawan nasa <clears throat> domin akwai hadisin zazan wani ake kiransa zazan shine Abu Umar al wanda ya bada labarin Abdullahi bin Umar daga guda ne lafu ya kira wannan bawan nasa domin bayan ya la'ance shi ya kuma kai ga dukansa abdullahi bin umar saboda haka yana la'antarsa yana dukansa sai ce so da ya taho sai ce barin ga bayanka ta kwada lagu a wuce a tuka ya ce na cutar da kai ko kwada ba sai bawan ya ce to dukar da kai min ba ta kai da cutar da ni ba kala sai ya ce duk da haka fa an ta atikun na yan tata daga nan take ya gane kuskura kuma abinda kawai zai kankare masa wannan shi ne ya yanta wannan bawa sun ba a faɗa shi a min al'adu to ya zama akwai wasu kuskuren kamar shi salim ɗansa yana gurin cikin auku saboda haka salim ya ce sai abdullahi bin umar ya ɗauko tsinke a ƙasa suna gani suna gani daga wannan tsinke sai ya ce musu mali fihi min al-ajri ma yazinu hada gana yan tabawan nan suka ce eh ce to ladan da nake da shi wajen Allah ya kai nauyin wannan tsinken ba ba ni da gada wajen Allah wanda ya kai nauyin tsinken nan wato yan tabawan nan da nayi ba don ladan na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mallaka mamlukahu ba rabahu? duk wanda ya mari bawansa ko ya daki bawansa fa hu an yu'tiqahu to kafaran shakurun abinda zai sa Allah ya gafarta masa wannan laifin shine ya enta wannan bawa inda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahih muslim kitab al-iman babu sihhatin mamalik uh, suhbatil mamalik wa kafaratu man laqama 'abdahu hadisi na 1657 annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mutun ya daki bawansa idan mutum ya daki bawansa abin da kawai zai sa a gafarta mishi wannan laifi shine ya yanta wannan bawa wannan dalili ya sa abdullahi bin umar ya yanta bawan kaga ba don ya samu lada bane sai dan ya kubuta daga kamun Allah ya cutar da wannan bawa saboda ya fi karfin sa ko akwai Allah wanda shi kuma ya fi karfin sa baki daya wannan dalili ya sa abdullahi bin umar ya yanta shi al-imam an-nawawi sharhin wannan hadisi wato sharhu sahih muslim juz'i na shida shafi na hamsin da hudu. wa ma'ana kalami ibn umar abinda Abdullahi ibn umar yake nufi annahu laysa fi iltati ajrun mu'tiki tabarru'an ba shi da ladan mutumin da ya yanta bawa da wannan lada wa inna ma ibuhu kafaratun li barri ya yanta bawan ne saboda ya samu kafara game da laifin dukansa da yake don haka salim yana karanta kamun hatsarin la'anta inuwa ya ce bi taɓa kin babansa ya la'anci wani rayuwarsa da ba sai sau ɗaya shi ne ba da labarin wannan ma karba kuskure aka samu da yake nuna cewa kuskure ne a cikin nuna cewa kuskure ne shine abin da abdullah bin umar ya aikata a bayan ya la'anci bawan ya ke shi nan take ba kai ba a rabu ba abdullah bin umar ya tashi kaga ya nuna kuskure da inda da gangan yayi da bai yanta tashi ba amma saboda yan tashi da nan take wannan yasa Muhammad Abdullah ibn Umar ya aikata kuskure wannan yasa take ya aika wannan bawa kuma bai sake yin haka din ba kuma abin da ake so ke shi mumini duk ilin da ya aikata kuskure idan ya gane nan take ya bi ya bi bayan wannan laifi da alkhairi saboda hadisin da wasu sahabbai suka ruwaito su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar abu zar al-bifari kamar mu'az ibn da kaza Allah ya ce wa atbi as-sayyi'atan hasanatan tambuha sa'ilin da kai wani aiki na laifi ka bi bayan sa da aiki mai kyau sannan aiki mai kyau sai ya goge wancan laifin da ka aikata mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin sahabbai da yawa sun rawaito sa'ilin da mu'mini ya aikata wani kuskure idan ya gane yi kuskure to nan take ya aikata wani abu wanda zai goge masa wannan laifi abu zar gifari mu'azu bin jabal abu huraira anas bin malik su ruwaito wannan hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 1986 da sahihu jami'i sahih hadisi na 97 da sahihu tarjib hadisi na 2655 idan ka aikata wani laifi nan take kai kokari ka bi bayan sa da alkhairi wannan magana ce ta manzon Allah kuma aya ce ta alkur'ani Allah ta wata ala ya mana wannan umarni sa'ilin da muka aikata wani abu mara kyau tun da adam yana samun ƙasa idan aka samu kuskure bayan wani laifi ka ce ka bi bayan laifin da wani aiki na alkhairi wannan yana kama da tuba ta mutumin da ya yi gulma idan ka yi gulmar wani yaya za ka nemi gafaran Allah bayan ka nemi gafaran Allah bayan ka nemi gafaran Allah dole sai ka nemi yafewar mutumin da ya yi gulmansa to amma anan masana da yawa daga cikin mazabata kamar ibn taymiya ibn qayyim al-jawziyya ibn salah ibn muflih malamai da dama suna cewa idan kai gulmar wani to shar'in neman yafewarsa ya faɗi sai ka gulmaci babu sharadin sai ka nemi wani ka yafe mu saboda na yi gulmarka na ci namarka za a da ila ta sahibin haƙƙi wato irin da ka cutar da dan adam ana la'akari da irin abin da ka cutar da shi idan dukiya ce to dole ka mai da ita amma idan abin da aikata kamar cin mutunci to ba za ka nemi yafewansa ba domin neman yafewansa yana haifar da wata fitina kuma sabuwa kamar mutum da ya yi shiga da matar wani ko ƴar wani Allah ka kare ya nemi yafewar Allah kawai ba zai nemi yafewar mijin wannan mata ko ko mahaifin wannan yarinya ba zai nemi yafewar ba domin idan ya nemi yafewar sharrin da zai biyo ya fi nazarin na girma ya fi nazarin girma saboda haka yasa malamai suke cewa idan ya zama ka taba hakkin wani mutum bayan ka nemi gafarar Allah subhanahu wata'ala ba za ka nemi yafewar wannan mutumin da ka taɓa mutuncinsa ba saboda idan ka gaya mar wani na zage ka jiya a wuri ka zami da wani muna zaune muna hira wannan talla da ka faɗa ba za ka haifar da alkhairi ba da ma ba ka faɗa ba da ya fi maka alkhairi ko yaya za ka yi sai malamai suka ce sai a dawo ga hadisin mazan Allah a tuji isayi ta talhasa na tattamko ka bi bayan mummunan aiki da kyakkyawan aiki sai ya goge wancan da za a yi kenan abinda za ka yi wurin da ka zauna ka ɓata wannan mutumin nan za ka koma ka shaba ma wannan mutumin shi kenan ka nemi gafara Allah sai ka dawo wannan majalisi jiya an yi jira ko da eh, kun ji na ce muku gane ne ya yi kaza Allah ya duk ya ne sai kuskure ne a shi ba shi ba ne shi wannan ashe mutumin kirki na yi bincike wallahi na kuɗa ne ka yaba mar to ka gama ba sai ka dawo ka ce na ka yaje min da gulma ka domin ka samar ka yi kayan sa sai ka da wani sharri yana daga cikin bayanin da malamai suka yi kamar misali cikin lawami wal anwarin bahiya eh, mujallar na farko shafin 385 manikta ba insanan au kazafahu wa nahwa idan ka yi gulmar wani ko ka yi masa kage domin abin da babin da ke karanta da wuce kushe wa mutane musiba ce domin abin da ka kushe ma dan adam a jikinka akwai irin sa idan ka kushe wa mutum halayensa ka manta ne ka yi gulma ba domin kuɗamar ka yi gulma masa zai haifar da wani sharri yana daga cikin bayanin da malamai suka yi kamar misali cikin lawami wa anwar al bahiya mujallar na farko shafin 385 manigta bi insanan aw qazafahu wa nahwahu idan ka yi gulma ko ka yi masa kake domin abin da babin nan ke karanta da bukin kushewa mutane su ba ce domin duk abin da kushe ma dan adam a jikinka akwai iska idan ka kushewa mutum ta halayen ka manta ne kai ma cikin naka akwai dan kushewa idan ka kushewa mutum ta ƴaƴansa ka manta ne kai ma a jikinka akwai dan kushewa idan ka kushewa mutum ta matansa kai ma wannan ba a rasa wannan tare da kai don haka yasa shi dan adam ba a kuce mai sai a taya shi addu'a inda ya gaza Allah ya tallafa masa shi da kadai amma in kace kushewa za ka yi abin da duk ka aibanta dan adam kai ma a tare da kai akwai irinsa idan mutum ya kai ga gulmar wani ko ya masa kage a duka ba gaskiya ba shi ne shi da malamai suka yi muhawara domin babu shakka a kusa da da suke cewa dole shi kaje ka gaya mar na yi gulman ta. akwai waɗanda ke da wannan fahimta هل يشترط لصحة توجبه إعلامه بذلك واستقلاله من ذلك أما كما دوكيا babban bata da mutunci domin kumar mutum cin mutuncinsa kariya ga mutum cin mutuncinsa wannan ba za ka ce ka yafe min za maka kariya ba ka yafe min na zage ka jiya ka yafe min na yi maka kage a'a sai ka nemi gafaran Allah kuma ka yaba masa ka yi ƙoƙarin karyata ka ga waɗin karyata kanka da waɗanda ku ɓaci wannan mutumin wurinsu to amma idan dukiya ce ba su ba ta inganta sai ka mai da ita misali idan mutum ya saci dukiyar wani idan mutum ya saci dukiyar wani da sai ya mai da wannan dukiya ta ce tuba su za ta inganta to kuma kuka ya mai da dukiyar sai ya nemi yafe wasu ai to a war tun cikin ya fallashi kansa musibar za ta fi girma sai aka ce wannan neman ya fi wani ya faɗi to ya za a yi kamar dukiyar idan kai sata dukiyar wani ko ka haƙince shi sai ka ci wannan dukiya ka zo ka same shi sai ka ce wani daga kyauta ka ka faɗa mar kyauta ne zama al'amma da jin niyyar a zuciyarka ka dawo da sata ya dai fa a ce ka dawo da dukiyar ba ka dawo masa dukiyar kada ya cewa kyauta ce ka bashi aka sai maka addu'a kai Allah ya saka da alheri Allah ya kai iyaye Allah ya gafarta musu shikenan kaga an gama idan dukiya ce dole sai ka mai da ita amma malu wa ma yajuzu an yi yu'ta ba misluhu bi mislihi au qimati ala budda min ar-rati in qadar idan dukiya ce dole sai mutum ya mai da ita wannan kusa ita ce fahimtar Abdullah ibn Abbas daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ah, idan ana cewa su wake da wannan fahimta hatta sahabbai a kowane ke da wannan fahimta idan yafi ya zama na mutunci ne ba a neman yafewar mutum saboda zai haifar da fitina ومن مات ناجما عليها كان الله عز Ya zama للمظلوم عنه kana nadama ga كان نداما كأيكتا wannan ya isa Allah mu suke gafarta maka akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulu an-nar ta'ibun min dhunubihi wanda ya tuba daga laifukansa ba zai shiga wuta ba saboda haka ya rudu ma asuma bihi wa taba bi ba eh, baslihi ila ciki ya zama to mutum ya tuba ya Allah sannan ya mai da wannan dukiya ya kulla niyyar ba zai sake hajjintar wani ba idan ya zama ba su iya dawa ba ta yi sadaka da wannan dukiya wannan shi da abin da kasarin malamai suke fahimta kuma cikin malaman suna suna cewa wato laifi na cin mutunci ba a neman yafi wa mutum sai dai a nemi gafarar Allah a yi azamar ba za a sake irin wannan laifi ba sannan kuma a yi kokari idan dukiya ce a maida wa mutum ba sai an gaya mar ba to idan mutum ya rasu Allah zai gafarta mishi kasarin malamai kamar yadda ibnu taymiya ya yi faɗa inna hu qawlul akshari galibin malaman sunna sun ce duk wanda yake da tsakanin mutum da mutum mutunci a jimar mutum ya yafi sai duk ka nemi gafaran Allah wannan mutumin kuma sai kokarin yaba masa idan ya baya gurin kuma ya rasu ba sai kai kai masa addu'a Allah ka gafarta mu wani lalle na masa laifi Allah ka yafe mishi addu'ar da kake yi alhasanatu innal hasanati yuzhibun sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna ta goge munana addu'a da kake ma wanda kai gulmarsa da wanda kai masa ƙarya da wanda ka bata shi addu'ar da take tana zama kafara ga wannan laifi da ka aikata akwai ma aka riwaya ta hadisin Anas bin Malik wanda yake cewa man taba rajulan sun astaghfara lahu ba'du dhikra lahu jihatuhu wanda ya gulmar wani sai ya nema masa gafara Allah zai gafarta mishi akwai hadisi ce hadisin yana da rauni wata isra ma ta Anas bin Malik kafaratu man tiba an yastaghfara lahu kafarin wanda aka yi gulmarsa shine ta nema masa gafaran Allah amma idan aka ce za a gaya ma, na yi gulmar ka jiya wannan zai ɓata masa rai Karshen ta ma ya ce ni ba zan yafe ba to sai ka faɗa masa bai tasiri ba ka yaba mar ka ta kanka ga waɗanda ka ɓata shi a wurinsu ka nema masa gafaran Allah idan ba shi da rai wanda shi da abin da akasarin malaman sunna suka tafi a kai in ka duba al'ada bu shari'a ta ibn muslim a mujallar na farko shafi na 65 حديثي نقبا حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الخزاري الإمام الخزاري سنة مروان بن معاوية الدمشقي عن الفضل بن مبشر الأنصاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري حديث الله أنكره جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابري جمزو الله ياتي إن الله لا يحب الفاحشة والمتفحشة بل الله مدوكي بايا صن الفاشا كما بايا صن ميقوكرين الفاشا الفاحش شيء الفاشا أن المتفحش ميقوكرين الفاشا wala sayyaha fil aswaqi kuma Allah baya son ne ihu a kasuwanni subhanallah to Allah cikin yana da rauni kamar yanda bayani yazo cikin irwaul galil hadisi na 2333 abinda malamai suka fassara kalma ta alfasha kamar misali ibn mandur al-lisanul arab mujallad na shafin 125 Ya ce fuhsh wal fahsha wal fahisha waɗannan kalmomi ma'anarsu alkabihu min alkauli wal fi'ili duk wata magana mara kyau ana kiranta alfasha aiki ma mara kyau shi ma alfasha ne ko da haka ce ta kai ka ga magana da kuma adam ya faɗa ba ba magana ce kawai da ta fito daga bakin mutum a cikin ta alfasha ba aiki mara kyau shi ma alfasha ne wannan a larabci ke alfahishu zulfahishu wal khada min qawlin wa fi'l duk mutumin da ya zamanto yana yana faɗar magana mara kyau ko yake aikata aiki mara kyau akan ce masa alfahish wato wanda ke alfasha idan aka ce almutafahish ba mai kokarin yin alfasha shi shine allazi ta kallafa sabban nasi wa ta'ammadu akwai mutumin da al'adarsa ce ya ɓata mutane kuma in ka lura ba mutum ne bane akasari majalisin mutane a yau a zamanin yau suke suke akasari in dukkan jama'a sun zauna wata hira to kansu shi ne a ɓata wane a yaba ma wane lafiya Allah ka kare to kokari domin idan kai jiya kai yau kai gobe ka ga nuna kana sha'awar ka kana kokarin yin abin da Allah ya haramta wanda shi ne alfasha kokarin zagin mutane kokarin ɓata mutane da ayyukan ta rayuwarsu da ƴaƴansu da matansu ai ta kushe wa mutane zama aikin mutum kenan to wanda shi ake kiran sa al-mutafakkir ba dai al-fasha sai ba kawai ba saboda shi wannan ya mai da al-fasha ta zama al'ada ta zama ɗabi'a ta kuma ika lura mutane babu shakka akwai irin da akwai irin waɗannan cikin su ga wani sai dai in baka tsaya da shi kokarin sa shine ya ɓace wani ya kushe mar ta iyaka wanda kushi ɗan adam baya rasa inda za a kushe mai idan aka ce za a dubi inda dan adam ya gaza ne to babu wanda ke ra a duniya a ji duba shi dan adam ya kamanta riko da gaskiya ya ayaba mar kashi idan ma an ce akwai shi da aibu ta gefe ka za a ce to Allah ya taimake shi wajen riko amma ba dan a bace shi wannan kalma ta zo cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana kan alfasha ba hadisi guda ba ne cewa wannan hadisin yana da rauni idan da aka ce alfashi kullu ma yashtaqaqu min az-zunubi wal ma'asi wannan duk bayanin yana cikin lisanul arab wato abin alfasha shine mutumin da ya kasance wato yana tsananta aikata abubuwa marasa kyau ma ta magana shi ko ta aikinsa yana tsananta aikata abubuwa marasa kyau akwai hadisi wanda yake tafi nan gaba insha Allah a cikin littafin al-Adabul Mufrad shine hadisin 387 al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin inna Allah yuhibbu al-fahisha wal mutafakkisha inna Allah yuhibbu al-fahisha wal mutafakkisha anan inna Allah la yuhibbu al-fahisha wal mutafakkisha Allah baya son mai alfasha da mai kokarin riko da alfasha mai dagewa mai kokari ya cewa wato ya mai da alfashi a ɗabi'arsa Allah bai bai shi to a wancan hadisi da ke zuwa Allah yana kyamarsa kaga ya gwada cewa alfasha tana da muni kwarai al-imam Muhammad bin Yaqub al-Fayrus Abadi a littafin al-Qamus al-Muhim a mujallar na farko shafin 774 ya ce alfasha tana cikin kalmomi na larabci da suke da ma'ana mai faɗi domin akwai kalmomi a larabci wadanda suke ɗaukan ma'ana da yawa to alfasha tana cikin su akan kira zina alfasha alfahishatu azzina wa ma yashtartu qablahu min az-zunubi ba zina kadai ba duk wani laifi zunubi da ya zama munin sa yayi tsanani ana kiransa alfasha wa kullu ma na Allahu azza wa jalla anhu inda Allah ya hana larabci alfasha sannan kuma a larabci akan kira waje. da eh, eh, eh, alfahish shi ma wato mai alfasha da kalmar ce ta larabci idan ya zama rowar mutum ta tsananta da aka yi kira aiwa ne mai alfasha ne ake wato mutum ne mai tsananin rowa haka nan ibn al-asir shi ma cikin al-bidaya suke gari bil hadith wal athar yace kasiran ma tadil fahisha bi ma'na zina amma akasari ga alkur'ani ko ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam alfasha ta kan zo ne da ma'anar shira kasa amma ba ita kadai ba ce duk wani laifi in ma kalma ta baki kalma da mutum zai faɗa mara kyau mummunar kalma da mummunar aiki suka alfasha ne wa kad yakunu fuhushu bi ma'anar ziyada wal kasra da larabci akan ce alfasha bi ma'anar abin da ya kananta abin da ya yawaita idan abu ya yawaita akan ce ya yi ya ya yi wato akan ce akan ce ya yi alfasha wa kullu shay'in jawaza qaddahu wa qadarahu fahishun da ya wuce kima sai a ce ya yi ya yi alfasha sannan akwai al-imam al-jurdani cikin littafin sa at shi ma haka ya fada ya samu mujallal na farko shafi 211 yake alfahisha ta hiyar da ke hadda fi duniya wal azaba fil akhirah alfasha ita ce laifin da ke sa a duniya a yi wa mutum haji abin da za a ce a yi wa wani bulala ko a jefe shi ko a kaza ya fara cewa babban laifi ne shine alfasha laifin da zai sa a samu azaba a lahira wannan shi ake kira alfasha al-imam ar-raqib shi ma a cikin al-mufradat fi garib al-qur'an shafi 626 haka ya fada yace ma abuna qafuhu duk aikin da munin sa yayi girma duk wata magana ya sa yace min al-af'ali wal aqwal aikin da munin ya yi girma maganar da munin ya yi girma da larabci an cikin ta alfasha saboda haka idan aka gani ba a amfani da ita wannan kalma sai a abin da ya yi kyau ba abin da ya zama to yana da muni shi ake jinkina kalmar ta alfasha gare shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت على game da kalmar ta alfasha bar yadda muka gabatar da bayanin ibn al-asir littafin an-nihayat fi qarib al-hadith wal asar da ibn mandur cikin lisan al-arab al-fayrus abadi al-qamus al-muhit الإمام الجرجاني كتاب التعريفات سنة الراجب الأصفهاني cikin المفردات في حزب القرآن suna cewa kalma ta alfasha ba ta takaita ga laifi guda ba duk wani abin da Allah ya haramta yana shiga kalma ta alfasha ana kiran zina alfasha ko wani haram ma bisa alfasha kuma haka ne ya zo cikin alkur'ani babu shakka misali a suratul bakara aya ta take 69 inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha wanda kalma ta alfasha anan ba ta tsaya kan shi ba a suratul bakara aya ta 69 ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wannan yana kada shi dan yana umarni da alfasha shi dan idan yayi umarni umarnin zina ne kawai la umarnin da zinai da umarni da shi ɗan yake wa ɗan adam ba shi na bane kawai shi ɗan yana umarni na abubuwa na sabon Allah ne da yawa da mutum saboda haka sa malamai suka ce yuradu biha umumul ma'asi wal afat idan aka ce a ya ash-shaytanu ya'idukum da ya wa ya'murukum bil fahsha shaytan yana umurtan ku da yin al-fahsha wato shaytan yana umurtan ku da saba ma Allah saboda haka kowane zunubi alfasha. amma idan aka zo kan zinata nan ma akwai ayar da Allah ya kawo alkasha a ma'anar zina kamar misali suratul nisa aya ta 15 wallati yatina fahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arba'atan eh, arba'atan minkum wannan yana cewa da idan an samu mace ta yi zina ta yi alkasha samo shaidu ta nan zina ake magana akan zina ne ake magana a suratul namli aya ta 54 zuwa 55 Allah subhanahu wata'ala yake wa lutan ji qala li qaumihi ata'tuna al-fahishata wa antum tusirun annabi lut yake wa jama'a yanzu kuna zuwa ma al-fasha kuna gani iri iri kuke zuwa ma al-fasha mai al-fasha a zuwa ta gari wati saboda kalmar al-fasha ta zo da ma'anar laifuka da yawa kowanne laifi idan yana da girma ana kiransa al-fasha yadda malamai suka yi magana haka ya yake shiga ayoyin alkur'ani mun ce hadisun da muka karanta yana da rauni hadisun da shi da goma amma duk da haka hadisun akwai riwayoyi da suka inganta domin mun ce gaba a littafin nan za a kawo hadisi na 487 yana magana akan alfasha ma'anarsa ta yi kama da wannan hadisun da muka ce da rauni sunna Allah yujibu fahishan mutafahishan to sannan akwai hadisun abdullah bin amrin da kuma usama bin zaidin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rumaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyyakum wal fuhsha kiyaye alfasha fa inna allaha yabghudu al fahisha al mutafahisha saboda Allah yana kyamar mai alfasha yana kyamar mai kokarin yinta yana kyamar alfasha yana kyamar mai kokarin yin hadisun yana sahihu jami'i sahih hadisi na 1877 sannan karshen hadisun cewa wala sayya fil aswaqi haka ma mai ihu a kasuwanni shi ma Allah bai san shi mai ihu a kasuwanni shi ma Allah bai san shi mun karanta wani hadisi a baya hadisin shida, a littafin al'adun mufarar wanda ya magana akan ihu a kasuwa hadisin yana sahihul bukhari kitabul buyu babu karahiyyati sakhbi fi suqi kajiyan da al-imam bukhari ya kara babin babu karahiyyati sakhbi fi suqi babu karhancin ihu a kasuwa makaruki da a dinga ihu a kasuwa hadisi na 1981 sahihul bukhari hadisi bukhari babin da yayi sunan ba'i kenan wanda yana gwada maka cewa babu kyau da aka ce Allah bai son mai ihu a kasuwa kan kana nuna ihu a kasuwa ba shi da kyau sannan ya kawo hadisin a tawon ibn yasa wanda ce ya hadu da bin umrin ya ce masa asbirni an sifati rasulillahi bit tawrat mun karanta hadisin yana cikin littafin cikin 46 a tawon ibn yasa ta ne ya haɗu da sahabin manzo shi ne abdullah bin amrin ya ce ka ba ni labarin siffar manzon allah da ta zo cikin littafin attaura an gaya mana akwai siffar manzon allah a cikin attaura yaya siffar ta zo sai ya ce ajal kwaya kuwa wallahi inna kusa mawsufun fi tawrat siffanta manzo a cikin attaura bi ba'd sifatihi fil qur'an da wani sashen siffansa da aka kawo cikin alkur'ani domin a cikin alkur'ani Allah madaukaki ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ka Allah ya siffanta manzo a cikin at-taura a cikin at-taura din aka ce qahirdan lil ummiyin kunta abdi wa rasuli sammaytuka al-mutawakkil laysa bi fadlin wala dalilin wala sahabin fil aswaq to ne mahallin shahid a cikin taura siffar manzon Allah ita ce ba mai ihu ba ne a kasuwanni to idan aka ce don kasuwa wurin kihu ne saboda 'yan baka daga murya ba ina za a san kana da kayan sayar ko wurin da ba kake da kake ihu mai ma'ana na ma an ce ihu ba a fashi ba da kuma inda bai kamata a yi ihun ba shi ne a unguwa suke mamakin mutumin su daga muliya ta kuru a cikin unguwa a kasuwa ma an kyamaci mutum ya yi ihu to yaya a unguwa ta haka bai dace da siffar musulmi ba ya zamanto maganar su ya yi kururuwa don haka yasa kake gane duk masu hankali suna kaurace ma unguwar da ta zama akwai kururuwa duk unguwar da ta zama akwai ihu to mai hankali ke son zama wajen saboda komai na iya biyo baya don da suka ana ihu to a da zai biyo baya shi da dambe yana daga siffar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mai ihu kare a kasuwanni wato idan aka ce wannan siffar manzo ne a cikin alƙawara sai ka auna ana siffanta manzon Allah tun bi ba ana gaya wa mutane idan manzo ya zo ga siffofinsa a cikin siffofin aka ce baya ihu a kasuwanni ce kaga ihu ba karamin abu bane saboda cikin kenan yana gwada cewa ihu yana daga wato mummunan kalma da ke fitowa daga bakin mutum yi ihu yana daga nau'i wato na ta alfasha wannan yasa sa imam bukari ya kawo wannan hadis ihu ga mutane da duk bakin mutum eh, don haka yasa Ibn Hajar yana sharhin wannan hadisi cikin Fathul Bari مجلد قد شكل داريوس أربعين دقوق ويقال فيه الصحب بالصادي كما ينبذو أتفين الأدب المفرد كذا ولا الصياحة في أسواجي ما صحيح البخاري ولا سخاب في السوق وفي الأسواجي سخاب دسين كويس دصاد ثم أنصب ذلك من أكل نفي رفع الصوت في shi ne mutum ya daga murya saboda ana gardama wato ko da jayayya ne mutum jayayyar kanta ba ta da kyau sai kuma daga murya lokacin da ake jayayya da kai shi ma ba shi da kyau ya saba ma tarbiyyar musulunci Allah ya mu gani sai ibn hajar ya ce wa ukhizatil karahatu min sifatil mazkura an nabi sallallahu alaihi wasallam sai malamai suka ce ihu sai shi da kyau abin da ya sa malamai suka ce ihu kashi da kyau saboda an kawar da ihu daga siffofin manzon Allah inda a ce ihu abu ne mai kyau da ya tabbata cikin siffofin manzon Allah wanda har ya zama Allah ya gaya ma Isra'ila tun tun azzi aiko manzon Allah ba ce manzon Allah ba mai ihu ba kaga wanda ma ya cancanta ya saka murya din saboda in zai wa'azi ya daga murya ya ciki ba ah, wannan ba sifar annabi bace sallallahu alaihi wasallam yace don haka yasa malamai suke cewa wannan hadisin yana tabbatar mana Ya kai kasuwa wuri da iko amma ana la'akari da shin akwai bukatar ka daga murya ka ko babu idan ba larura bane rashin ihun shi ya fi dace hatta a kasuwa ɗin saboda ihun ka ba zai kawo maka samu ko rashi ba riba daga Allah ba kururuwa kace za ta saka samu wato kasuwanci ba yace inna ma warasa fi zammi abinda hadisi ya nuna mana an kushe wa mutumin da ke ihu a kasuwa amma ba ga kasuwar bane aka hana la an asli dukhul bare ma ba wannan hadisin kadai bane akwai hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa إن الله يحب كل جعبري جواب سخاب بالأسواق Allah yana kyamar mai yawan ihu a kasuwanni sifatin billahi imamin bin nahari in dare yayi mushe ne ya tabbaci in gari ya waye jaki ne ya ta aiki alimin bi amrin duniya masanin al'amarin duniya jahilin bi amrin amma kuma jahili game da al'amarin lafiya sai akwai wanda duniya ce da zai wuce yana wahala saboda neman ta in dare ya yi da ya shi da lokacin tashi ya nemi lafiya Allah yana kyamarsa in kiman manzon Allah hadisi yana sahihu su ge hadisi na 1878 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 195 mu karanta hadisi na gaba wa an abdul wahabi an karɓo hadisin nan daga al-imam abdul wahhab bin abdul majid al-fatahi an ayyuba siftiyani bin abi tamima saboda ya shahara inda aka ce ayyuba cikin magabata ba kira sunan wani ba inda aka ce ayyuba su ana nufin asiftiyani sun ji su annabin Allah ba ne wani abdullahi bin abi mulaika an aisha ta rabu ya zafi Allah. wannan hadisi an karɓi daga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam anna yahudan atawu nabiyya yahudawa ne suka zo cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa kazo sai suka ce assalamu alaikum assalamu mutuwa kaga ai assalamu idan aka ce assalamu aka dauka ko ai lamu kan ya ya amma ya dan kuce ne ko saboda ya kuce yau da ne sun zo gidan annabi ne suna son ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam amma sallama da za su yi mar barkanci ne da manzon Allah assalamu alaikum mutuwa ta tabbata kanku Aisha ta ji manzon Allah ya ji wa qala Aisha sai Aisha ta ce wa alaikum kuma haka mutuwa ta tabbata a kanku to ai da ta tsaya haka da ya isa ko sai ta ce wa alaikumullahu kuma Allah ya tsine muku albarka Allahu alaikum Allah ya kushi da ku wani sai manzo Allah yake mahallan ya Aisha sai a hankali <laughs> manzo Allah ki baka hakuri alaki bir rafi ki riko da sassauci ki riko da sassauci iyaki wal qadfa wal fusha ki kiyaye anantawa kuma ki kiyaye alfasha shi kaga kalma mara kyau alfasha ce kalma ta gaskiya Allah ce ta gaskiya amma kalma ce ta la'anta saboda haka tun da la'anta ne alfasha ce maza Allah ya ce ki kiyaye tsanantawa saboda tsananci kai kawo alkhairi ka zama mai sauki ka zama mai yabewa, a cuce ka ka kauda kai amma idan mu ya zama kanwa uwar gari, duk wanda ya masa ya rama su ba zai kama lafiya ba Ka zama mai kauda kai duk mutum da ya kauda kai ga wani jikinsa to Allah madaukaki mai cewa sai ya ɗaga shi a saman shi qalat sai ta ce awalam tasma'a ma qalu shin ba ji abin da suka faɗa ba ne to ta ɗauka ko inda annabi ya ji abin da suka faɗa shi ma da ya faɗi irin nata ko ma fiye da nata sai manzon Allah ya ce awalam tasma'i ma qultu ne kuma biki ji abin da faɗa ba kamata ya yi aitun da kin jina sai ki tambaye ne a kai dai na musu wannan amsa faradattu alaihim asali na mayar musu ai na mayar musu wa alaikum nace fa yustajabu li fihim ki Allah zai amsa min addu'a da akan su la yustajabu lahum ki yasuku Allah bai amsa musu addu'a su akai na hadisin yana sahihul bukhari kitabud da'awat babu qaulin nabi yustajabu lana fil yahudi wa la yustajabu lahum fi qila hadisin yana sahihu bukhari yana sahihu muslim sahihu muslim yana kitabu salam babu nahyi an izai ahli kitabi bis salam to wannan hadisin Aisha ne amma akwai riwayar Jabir Jabir ya bada labarin ya bada labarin yanda abin ya auku shi ma yace sallama nasu min yahuda ala rasulillah wannan yana sahihu muslim Jabir yace wasu mutane cikin Yahudawa sun yi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam fakalu suka ce assalamu alayka ya abul qasim mutuwa ta tabbata gare ka ya kai baban alqasim su fara shi mu Allah ya ce wa alaikum kuma haka cikin ko mutuwa ta tabbata gare ka baban qasim ya ce kuma haka kaga shi ce maimaita bakar magana ba sai mai da magana mai kyau na amsa ce da kuma addu'a ce a kansu kaga kuma mutuwa ta tabbata kan ku mutuwa ta tabbata ku alfashari ce kuma haka da kuka yi mai kuma Allah ya muku jabir yake fakalar Aisha sai Aisha ta kusa magana wa gadibar kuma ta kusata ta ce alam tasma'a ma qalu shin baka ji da suka faɗa bane قال سيدنا النبي صلى الله ya ce, Bala بلى نجي قد ito. ba shakka ne da abin da suka faɗa fara'atu alaihim kuma na mai musu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da amsar da tafi karfin hadisin da muka karanta a nan domin wannan hadisin da muka karanta yana nuna cewa Allah zai amsa ma annabi addu'ar da yayi ma yahudi ba zai amsa ma yahudu addu'ar da suka yi akan annabi ba ba shafe mu ba wannan hadisin bai shafe mu ba ina maganar shi an da shi kansa ne ko amma a wancan riwaya ta janifa inda mazan Allah ya faɗa wa inna nujabu alaihim mu musulmai kaga ba shi kadai bake ba mu musulmai Allah yana amsa mana addu'ar mu akan yahudu wala na alaina su yahudu Allah bai amsa musu addu'ar su akan mu kaga wannan ya haɓaka da musulmai akwai riwaya ta al-imam Ahmad har yanzu daga hadisin yana sahihul bukhari sahihul muslim musnad al-imam Ahmad riwayar al-imam Ahmad tana kama da hadisin da yazo cikin al-adab al-mufrad lokacin da Aisha ta ta yi fushi ta la'anta su sai manzon Allah ya ce ma inna Allah la yuhibbu fuhsha wa tafahusha kaga sai ya dawo kan yi cikin babin yake karantar da mu shi mazo Allah ya ce daina Allah bai son alfasha kuma fai son dagewa da kokarin ayi alfasha kalu ƙaunar sun faɗi wata magana faradadnahu alaihi sai muka mai da magana kansu falam ya burra na shaifin kuma kalmar da suka fara da cutar da da kogi ba maganar baki ba ta rauni iyaka mutum ya zage ka ko ya yi ka ko ya tsaka ta ba da cin ba magana ba ta cutar da mutum shi sa manzo Allah ya ce falam ya turra da shay'un ba abin da cutar sun fata bakar magana mun maida musu wala timahum ila yawm al-qiyamah sannan mu abin da muka maida musu ya lizince su kenan har ranar tashin kiyama saboda idan manzo Allah ya addu'a a kan mutum to wannan mutum ya ce Allah ka tare manzo Allah ya ce tunda ya ce wa alaikum kuma haka tun ana tagari har tashin kiyama wannan addu'a ta manzon Allah tana aukuwa akan yahudu hadisin yana cikin sahiha hadisin 137 ibn hajar yace wa yustafadu minhu anna da'i idza kana zaliman ala man da'a alayhi la yustajabu du'a'u yana daga ilimin wannan hadisi yana fa'idar da hadisin da yake samar mana abin da muke fahimta kamar da ibn hajar ya faɗa cikin fathul bari a musallar na goma sha ɗaya sha biyar ɗari da tara ya ce idan mutum azzalumi ne ko ya yi addu'a Allah bai karba shi ke abin da hadisi yake karantar idan mutum ya yi zalimci ya yi addu'a Allah ba zai karba sa ba Allah yana karban addu'ar wanda aka zalimci shi ba zalimi ba yana kama da ayata goma sha uku ta suratul ra'd wa ma du'a'ul kafirin illa fi dhalal al-kafirin ba komai kuce face cikin bata to mu karanta hadisi na gaba حديث 312 حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد الحبيبي محمد بن عبد الرحمن يرويته حديث لدى بابنسا شين عبد الرحمن بن يزيد الأسود عن عبد الله بن مسعود دومين da ke da suna abdullahi cikin sahabbai suna da yawa amma idan aka ce abdullahi kadai ba a kara da sunan baban shi ba to babban abdullahi ake dubawa shine abdullahi bin mas'ud shine babban su amma baya ga shi babu wani sahabi da za a ce abdullahi ai shiru sai an kara da sunan baban shi ko abdullahi bin umar ko abdullahi bin amrin ko abdullahi bin abbas amma ya ka ce abdullahi shine babban su gaba daya sahabban manzon Allah shine abdullahi bin mas'ud duk wani hadisi da kaga an sa an abdullah ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud ne Allah ya kara masa yarda wannan hadisi shine wanda a dalilin sa al-Imam al-Bukhari yayi baki na wannan darasi da muke laysa al-mu'minu bi-ta'a manzon Allah ya yake mu ba mai sukan mutane bane subhanallah Allah ka samu gani sunkan mutane aibanta mutane kushewa mutane wanzu Allah ya ce mumini baya mutum nawa cikin madaraja da imani kenan a yau wanda ya samu kamalar imani shine wanda ya tsabtace bakinsa a aibanta mutane ka kiyaye bakinka daga kushewa mutane walar li'ani mumini ba mai tsinuwa ne walar fahisha mumini ba mai alfasha ba ne a ɗan a banza wannan bazi sannan mumini ba mai batsa ba ne kaga kalmar albasi'u asali ba larabci ma'anarta alfasha bahaushe sai ya bata a ainihin kalmarta na larabci sai ya ce bata. kuma asali da larabci ne ba ta. wato idan aka ce albazi'u arrajulul fahishul lisan shi da mutum mai kazamin harshe sai a cewa na mai batsa ne batsa kalma ce ta larabci wanda asalinta albasiru hadisin yana suna su turmizi kita a sirri wasila babu ma ja a fil ma'anaci yana al-musnadul imam ahmad a mujallar na farko shafin 405 kuma hadisin yana sahihu sunan turmizi hadisi na 1977 da da da silsilatu sahiha hadisin 306 wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ci da wannan abubuwa ka rike su da kyau ka rika mutawa. ba za ka taɓa samun kamalar imani ba sai ka tsabtace harshenka daga kucewa mutane ba za ka taɓa samu wannan shi da abin da yake karanta da babu mutumin da ke samu kamalar imani ba a ce ba ka da imani ba amma imani yana da lafi da ake cewa mutum ya kai kamala don mutumin da bai tsaftace harshensa daga kushewa mutane da aibanta su wanda bai tsaftace harshensa daga waɗannan ba wanda bai tsaftace harshensa daga tsinuwa da ɓakin bakar magana ba da mutum wallahi bai kaiwa da kamalar imani wanda shi ne a cikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ne ake nufi albazibu albaza'atu da larabci shine alfashu alfasha ita ce albaza'a wa fulanun basibul lisan to ce wani yana da fatan harshe shine da Hausa ake kira baza almar'atu a ce mata basiya huwa al kabe kabir mutum da ya zama mutum ne mai faɗin mutukar magana wanda shi ake cewa ne yana ba wanda bai jin nauyin faɗin magana mara kyau bai jin nauyin ya faɗi magana mara kyau wanda shi ake cewa wani mai ba ta a ce rajulul basir mana a rajulul fahishi fashin misali wanda ya zama mutum ne zamin harshe sun ta tuka lisanul arab ibn manzur mujallad 14 shafin 69 da tajin da ibn al-zubaydi mujallar na farko shafin 144 al-mu'jamul wasil a mujallar na farko shafi na 45 larabci da alfasha gaba da ma'anarsu daya ce ba a larabci ba idan aka ce wane yana da kwatan harshe albaza'u ma'anarsa a shari'a wato shi ne umurin an al'umurin musaddaha bil ibaratis malamai sun yi magana a kai kamar misali uh, al'imamu munawi yana da taukifu ala muhimmanci ta'ami wanda tafi da ya yi musamman na fassara kalmomi da suka cikin hadisi a shafi na saba'in da uku kuma al'imamu kafawi cikin alkulliya albaza huwa ta'abiru an al'umurin mustaqbaha wato abinda ake cewa albaza'a ko ko a ce bata shine mutum ya fassara wata kalma wacce mutane ke jin nauyin faɗanta idan mutane na jin nauyin faɗan magana sai mutum ya faɗi ta to ko da wannan maganar gaskiya a shari'a wanda sai a ce ya yi bata misalin sa shi ne um, misali shi ne kamar bahaya mutane na jin nauyin su ke kashi idan mutum ya kira bahaya da kashi sai a cewa ne na da wato yana da batsan harshe. cewa magana ce ta gaskiya ne amma ba a son faɗan wannan kalma yan adam suna jin nauyi su faɗi duk wata kalma da take da alaƙa da al'auran mutum to idan mutum ya zama bai jin nauyin ya furta kalma ta kashi misali mai kawai ce ba haya ko mai muku ce hutu sai ya ce tusa kaga ai ɗan adam na jin nauyi ya faɗi wannan kalma gaskiya ya faɗa amma kalma ce mai nauyi wanda mutane na jin nauyin kuɗanta idan mutum ke jin nauyi sai a ce wani yana bata daga a shari'a akwai bambanci tsakanin alfasha da baka alfasha ita ce kalma mai kyau umuman amma ba kalma ce mai kyau amma jama'a na kyamar fadanta kai kuma ba ka jin kyamar faɗan wannan kalma sai a ce kana bata kaga da bambanci kenan tsakanin bata da kuma alfasha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini baya alfasha mumini baya bata wanda ya da cewa ko da kalmar gaskiya ce ko da kalma gaskiya ce idan da jama'a suna jin nauyin faɗanta to kar ka zama kai kana iya faɗin wannan kalma in ka faɗe ta ka saba ma umarnin manzon Allah Allah ya sa mun gani wannan ya sa malamai su ce magana a kai don haka kan misali imam al-Ghazali cikin Ihya Ulumuddin da mujallal na uku shafin 122 al-Imam al-Ghazali littafin ihya ulumuddin yace wa aktsaru zalika yajri fi alfazil wika akasari za ka samu kalmomin fasa suna da alaka da abin da ya shafi al'auran mutum abin da ya shafi al'auran mutum namiji ko mace zaka ga dan adam na kyamar ya fade ta zaka ga sai sun fada wanda shi yasa abin da ya shafi hutu abin da ya shafi baya. dan adam sai sun fada saboda suna da alaka da al'auran mutum kuma ba wai al'adar ce ta mutane ta wata ƙasa kawai duk duniya ne adam yana kyamar ya ji ana furta kalma da ta shafi al'aura to sannan in ka dawo ga musulunci fa in ka dawo ga musulunci alkur'ani ya tabbatar da wannan abin wannan hali musulunci ya tabbatar mata ko da bace abu gaskiya ne idan yana da alaƙa da al'aura to ka rika kare kar ka fito kai tsaye ya cire suna wannan abin ya ce amma idan mutum ba shi da halin kirki za ka samu baya karatin ya tabbatar da maganar abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas sahabi ne ya ce inna laha hayiyyun karimu shi allah mai kunya ne allah mai karimci wannan ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ana danganta kunya ga allah subhanahu wa ta'ala abdullahi bin abbas ya ce kanna bin nafsi an jima'a Allah da ya saukar da alkur'ani ya ba kuma ce jima'i da mata sai ya amfani da kalmar allamsu idan an shafa jikin mata shin kaga Allah ya yi kara Allah ya kore wancan kalma ta cewa inda Allah ya ce idan an jima'i da mata ai ba da biyu ma'ana guda ne amma Allah sai ya koya kalmar jima'i sai amfani da kalmar allamsu an taɓa jikin mata sannan a wata kalmar ya zo almasisu ko ko masu nafsu al-tukhuz duk ya zo cikin alqur'ani kuma Allah ya ce idan an yi jima'i da mata ce idan an yi dukuli akwai ba da wata daga nan suka dauko wannan kalma idan an yi dukuli ba za a ce an yi jima'i ba sai a yi kara saboda gudun kada mutum ya zama mai barsani ya ce kinaya tun kudu wika wale sassi fahishatin wa kulata ibaratun fahisha yustaqbahu dhikruha amma idan mutum ya ƙi yin wannan kara to sai ita kawo kalmomi marasa kyau wanda malamai sun yi tsawatar ba a kai saboda haka kalma idan ta gaskiya ce amma mutane na jin nauyin kudinta to ko da mutum malami ne kai faɗi wannan kalma ya kamata ya yi kara idan ya ƙi kara ya yi bata musamman Allah ya ce duk mutumin da ke bata baya samun kamalin imani saboda haka kaga bata yana daga kalma ta gaskiya amma ma'anarta mutane na guje mata kuma lafazin mutane na gudunta wasu al-muf mawdu'atu fiqhiyya al-quwwiyya mujallal na 32 shafi na 54 in wanda suka fi sakaci wajen wannan sune mata mata sun fi sakaci wajen wannan wanda samu mace ba ta koya ma yaro kare saboda ka yaro sai ce masa ina jin kashi subhanallah ba ta hana shi ba karka faɗi wannan kalma saboda yana daga tarbiyya ya zama yaro ana kyamatar masa kalmomi irin waɗannan waɗanda ke nauyin fada to hatta hatta ne da kace ce za ka cika yaro bai san a ce mai ciki ba wata kalma ce ta batsa dan bai dace a ce mace ta faɗi shi ba kuma tana faɗa wa ɗanta wanda waɗannan suna daga cikin abubuwan da manzon Allah ke cewa suna ko da samun kamalar imani ga jiyansu Allah ka kare mu akwai ya aiki tambaya ga fasawar latina yana fasawar latina mujallar na 25 shafi 374 da zai kariba babu aukaci ta samu da akfala wata so wanda ke cewa yana da wata makwabciya ana yawan la'anta 'ya'yanta. wa iya fi wakti gabashin da idan ta fusata da rika la'anta ke yake cewa shin wannan da hukuncinta mahiyar kafara a misli hazal amal idan mace ta zama tana yawan lantar 'ya'ya, ta ita ma ta aikata a cikin manzon Allah ya hada me ka fara? idan mace na la'antar 'ya'yanta, me ka fara? sau da yawa an irin wannan tambaya sau da yawa matan masu kan aiki tambaya kina da kina tsine ma yara Allah ku daren ku Allah kai kaza shin me zaki yanzu Allah ya goge wannan addu'a da nayi a kan yara na me fara, ko ka fara? illa asali haramun da mutum ya aikata la yajuzu lil mu'min an yal'ana ahadan min khalqillah asali a sunnar manzon Allah haramun ne ga mutum ya la'anci wani abu da cikin halittun Allah gaba da yanzu halittar Allah ta ba ba kyau ka la'ance ta illa man la'anahu Allah fi kitabihi aw la'anahu rasuluhu fi shi ka ta la'antacce ko kuma Allah ya la'anci wannan shi ka kira ne ka la'ance shi misali la'ana Allah al-akram Allah ya la'anci kunama lokacin da ta harbi manzon Allah dan mutum ya la'anci kunama ba a cewa ya laifi saboda ya la'anci wani wanda wani abu wanda manzon Allah ya la'anta amma idan ba Allah ne ya la'anci abu ba ba manzo ne ya la'anci abu ba mutum ya la'anci wannan abin abu shakka a hadari ne bi girman gaske wa in kana kafir ko da kafiri ne ka kira sunansa ka la'ance shi ya saba ma sunnar manzon Allah ko cewa akwai sabanin fahimta amma wanda ita ke fahimta mafi inganci me yasa aka ce babu kyau ka la'anci hatta kafiri saboda ka san karshen rayuwarsa ba ta yiwu da musulunta ya gyara tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala la na'lamu bima za yaktumu yaktumu Allah fa kullu wa man la'ana shay'an la yastahiqu la'ana fa innahu la kafarata lahu in ka la'anci wani abu da bai dace a la'ance shi ba ko ta kafara sai shi kawai ka tuba ga Allah ka kudurta niyyar ba za ka sake irin wannan aiki ba sannan ka dawo kana addu'an alkhairi kan yaran idan ka kai ta addu'a mara kyau a su yanzu ka dawo kana addu'a mai kyau a kan wannan addu'a mai kyau zai kawar da wannan addu'a mara kyau ai ta istighfar ai kokari a saba ma harshe kudin maganganu masu kyau ba mutum ya saba wa harshen sa inuwa da sauransu wato wannan yana da muhimmanci ba shakka shi yasa al-imam Bukhari yayi babi a kai harshen mu yana da kaso imanin karka da ce ba rashin kake ba ba shi da rabo imanin ka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fada la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu manzo Allah ya ce imanin bawa baya daidaituwa sai zuciyarsa ta daidaitu zuciyar ba za ta daidaitu ba sai harshen bawa ya daidaitu a shekara harshe yana da gudunmawa da yake bayarwa wajen samuwar imani ga bawa don haka yasa dole ne mutum ya rika hankara game da harshen su wannan hadisin yana sulsulatu sahiha hadisin ya dubu biyu da takwas da hadisin da sahihu tarjih hadisi na dubu dari biyar da wato hamsin da hudu don sa a ce mun karanta hadisin da uku da goma sha uku kuma kuma lokaci ya yi daga sai a yi hakuri Allah sa albarka abin da muka faɗa Allah subhanahu wata'ala ya tabbata mana kuskure Allah ya taimaka mana mu iya aiki da sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da mu akan imani cikakke hatta mutuwa Allah subhanahu wata'ala ya sa mu komar mu ta zama aljanna Allah ya gafarta mana kurakuran اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تخرجنا بها جنتك وإلى اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم مهدئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب